ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يبقى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام البشير بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا الإسلام الإسلام الراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano masallacin da babban limaminsa shine sarkin izala na kano dr abdullahi saleh al-pakistani al-kanawi al-maki al-madani al-kashinawi a daurawi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci kuma izala ta yi kira an ansa duk wanda ya tsaya a wannan wuri ko ya ratso wannan wuri wato abin ma zai razana shi taron mu na yau gani nake kaman ba mutane ne zalla ba wallahi kaman hadda wasu musulman aljanu aljanu haka sun shigo wannan taro makasudin wannan taro shine babban kwamiti da kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta kasa ta kafa kuma shugaban kungiyar na ƙasa da kanshi Alhaji Musa Mai Gandu Muhammad ya shugabantar da mataimakinsa na ɗaya a madadinsa wato ya jagoranci wannan kwamiti a zagaye najeriya lungu da sako tudu da kware gargada da kwazazzabo ko a ina a isar da sakon izala musamman dangane da zaɓuɓɓuka da suke fuskantar wannan ƙasa kuma da za a fara aka ce a fara daga nan kano an zaɓe kano daga nan za a fara ɗigon baɗin daga nan za a fara nausawa ne sai an ga abin da ya ture buzu nadi ita kano dama an ce ko da mai ka zo an fika kamar yadda na saba faɗa wannan magana gaskiya ce in ka zo da sunna kano akwai ƙwararrun ahalin sunna da za su koya ma sunna idan ka zo da Bidiya da shirka akwai gingima gingima mushrikai suna nasuma to daga nan aka ce a fara kuma sai a ci gaba da nausawa kamin na fara magana ina gabatar da addu'a ta musamman ga bayan Allah da suka taimaka ha wannan taro ya samu nasara akwai bambanci tsakanin malamin sunna da malamin bid'a malamin sunna in kana so yayi ma addu'a to taimaki addini shi ko malamin bid'a shine addini in kana so yayi ma addu'a taimake shi wannan shine bambanci da ke tsakanin malamin sunna da malamin bid'a shi yasa duk sanda muka tsaya kan mimbari kuka ji mun yi wani addu'a to mun yi mashi ne saboda ya taimaki addini ba dan ya ba mu kujeran maka ko ta umra ba ba dan ya ba mu fegi ko ya jefi bakin mu da buhun shinkafa ko katan na taliya ba ko ya dauki wani dunkule na naira Najeriya ya ba mu wannan bai cikin ajanda ajanda shine kayi wa musulunci hidima anan muke da baki mu tsaya mu maka addu'a waɗanda suka ba da gudunmuwa wannan taro ya samu nasara Allah ya saka musu da alkhairi daga cikinsu akwai alhaji sani abdullahi rogo ya kama mana ɗakuna manya-manya a ni'ima hotel domin a saukar da bakin musulunci daga cikinsu akwai dr nasiru gawuna tsohon ciyaman na nasarawa local gamman yanzu haka muna tare da shi a wannan wuri ya ce a tafi tahir guest in a kama ɗakuna domin saukar da bakin allah wayannan bayin Allah ba mu gushewa muna musu addu'a a wannan taro Allah ya saka musu da alkhairi kai ma an kana so muna mu maka addu'a yi wa addinin wani aiki mu ba mu da matsala sai mu zo nan mu ta nausawa sai mun ga abin da daga cikin bayin Allah da suka tsaya wadda daka domin nasarar wannan taro akwai Alhaji AA Rano a rayuwa ta yau ne karo na biyu da na ganshi da idona kuma duka a wurin wa'azi ne ba ofisinsa ba ban san an shi ko ofisin shi ba in ka tambayin a wace anguwa ya irano yake ban sani ba ina ofis sa yake ban sani ba wallahi a wajen wa'azi na taba ganin shi sau ɗaya kuma muka sake haɗuwa da shi yanzu wajen wa'azi amma <laughs> alhaji abdullahi rano da Allah ka dan miƙe tsaye bayan Allah suna so su ganka <laughs> jama'a ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar wannan ita ce ƙa'ida ta malamai na sunna kun ga amfani yi wa addini aiki ya isa haka sai a saurara akwai ɗaya daga cikin dattawa na kano wanda ya taimaki sunna sosai a lokacinsa kuma yanzu ake sanar da mu cewa yana fama da rashin lahiya shine alhaji bibi faruk muna addu'a a wannan taro ɗimbi jama'a da bayan Allah da suka haɗu kuma muna roƙon addu'a ta bakin harshensu wayannan shehunan maluma da suke yawan karatun ƙur'ani da yawa annabi salati muna roƙon addu'a ta bakin harshen ku wannan bawan Allah Allah ya ba shi sauƙi Allah maɗaukin sarki ya ba shi lafiya domin mutum ne wanda ya yi gwagwarmaya ta sunna Allah ta'ala ya sa mu dace to a saurara ƙungiyar izala ba ba ƙauyar ƙungiya ba ce duk lokacin da wani abu ya taso na addini da rayuwar al'umma ƙungiyar ba ta yi shiru kai ku ce allahu akbar akwai alhaji yusuf abdullahi kano wannan dattijo allah ka ƙara masa lafiya idan muna magana da dr san yana ban labarin gogor mai da su alhaji yusuf abdullahi suka yi wallahi sai ga ayyukan da muke yanzu kamar bulus muke ci an riga an sare itatuwan Allah ka saka musu da alkhairi duk lokacin da wata matsala ta taso a ƙasa ko addini ƙungiyar izala ba ta shiru takan yi magana ba wai yau ne muka fara magana akan abin da ya shafi siyasa ba zaben da aka yi na 1999 tun sanda demokuraɗiyya za ta taho tun sanda muka ga an ciro wani tsohon dan kurkuku ya kalmashe hularsa ya tinkaro mun yi magana ba mai shiru ba ba zan manta da daura 1999 ba ba zan manta da abuja 1999 ba duk irin ayoyin da maluman nan suka karanta da bayanan da su abdalla gadon kaya da su shek abdulbasir da su shek habibu haya kaura suka gabatar ban mantawa shi kansa malam habibu a wancan lokaci duk ayoyin da kuka ji ya ja wannan sai da ya ja su a wancan lokaci amma 'yan siyasa mun suka yi kunnen ƙashi suka ce ai maluma ba su san siyasa ba ne ai kafiran ma akwai baki-baki akwai baki kirin akwai fari akwai wankan tarwada muka ce musu mm akwai matsala fa suka ce ba matsala ai ba mu san siyasa ba akwai short term plan akwai long term plan akwai wane ne aka ta kawo mana turancin shegantaka wa'anda muka yi ta ja ba a gane ba to yanzu an gane ko ba a gane ba ya kamata a ce kuskuren da aka yi a baya kada a yi me kada a sake maimaita shi a lokacin da aka zo magana akan census kidaya a Najeriya mai kalmasasshiyar hula ya zo da wani tsari wai ana so a murkushe musulunci da musulmai ƙungiyar izala ta kewaye ƙasar nan ta kira musulmai ku fito a kirga ku Tunda da dai matsala an ce ta yawa ne majority wato girzayawe majority carries board muka ce to babu matsala a kirga da arne mai mata kwara ɗaya tallin talkaman idon besfa da 'yan 'ya'yan shi guda biyu da musulmi mai mata hudu yaya arba'in da bakwai a kirga ga wanda suka fi yawa an kirga ko ba a kirga ba suwa suka fi yawa jami'an kirgen kansu sun ce sun gagara kirgawa duka da suka kirga miliyan 140 suka gaji suka bari haka kuma wani abin da ya bada sha'awa jihohin da suka fi yawan al'umman jihohin musulmai ne jihar Kano ita ce gaba da wajen mutum miliyan ɗaya. jihar Kano jihar musulmai ne sai jihar Lagos na'am ko masu ƙuri'a yanzu a Kano kai akwai wajen mutum miliyan biyar masu ƙuri'a da za su dangula sun yi rijista sai jihar Lagos jihar Lagos ma an ka kalle ta jihar musulmai ne da ƙuri'a har ne bai cin zaɓe Lagos in dai a danna ƙuri'a ga adadin mutane ne su suke da wajen mutum miliyan goma su suke biyo baya da aka kirgan an sake tabbatar da musulmai su suka fi yawa sanda aka zo za a yi katin 'yan ƙasa aka kirkiro da wasu da barbaru ƙungiya ta kewaye najeriya gaba ɗaya ta wayar da kan musulmai akan wannan matsala zaɓe da aka yi na wato 2003 ƙungiya ta ɗauki matakin wayar da kan al'ummar najeriya zaɓe na 2007 ƙungiya ta kafa kwamiti sai da aka kewaye najeriya nan gaba ɗayanta sanda mai kalmasasshiyar hula ya ce ta zarce ƙungiya ta kafa kwamiti ta ce a kewaye ƙasa a wayar da kan al'umma ba a yadda ta zarce ba ya ce ta zarce muka ce ta lankwashe sai allah ya ce to ta mutu ma a huta kuma ƙarshe ta mutu aka binne ta ba jana'iza aka rasa masu mata zaman makoki matsiya matsiyaciya muka ce Allah ya ƙara mata nauyin ƙasa wanda ya kwanta ya ƙarƙashe shi mai kalmasasshiyar hula shi ma sai gashi ya tara mutane a igin su kwaya Abuja ba kunya ba tsoron Allah dama bai da ko ɗaya a ciki ya ƙara tabbatarwa duniya da shirgegen makaraci ne wai shi ma ya ce ya barranta da ita wai shi bai ma san ya aka yi aka kawo ta zarce ba shi ba shi ya kawo ta ba wannan bayan ta mutu kenan kowa ya ce bai da alaka da ita sai ga yana cewa I was unjustifiably accused but I Wai he was unjustifiably were accused but I stay where I am and what I am and in focus muka ce ƙarya kake ba wani ko ba ba wani magana focus ƙarya kake kai kirkiro ta wannan shi yasa idan kungiya yanzu ta zo tana magana akan siyasa ba bakon abu bane dama abu ne da aka saba yi wancan karon sanda aka fara rigimar ta zarce da aka fara fada da zarce mun fara daga Lagos aka kare a Maiduguri daga can aka faro ta ba zan manta ba ga mataimakin shugaba muna cikin garin makurdi an yi wa'azi da daddare har karfe uku na dare da safe ana taro da shugabannin ƙananan hukumomi cewa a shiga kowane lungu da sako a tsinewa wa matsiyaciya a yi alƙanuti a roƙi Allah a wayar da kan jama'a ana wannan zama aka kira mu a waya aka ce Allah ya ƙari kwanan ta zarce yau ake jana'izar matsiyaciya an binne ta to wannan ne karan da siyasa ta sake zuwa ƙungiyar ba ta sake yin ƙasa a gwiwa ba aka sake yin wannan kwamiti wanda da ƙarshen Allah sai ya zagaye Najeriya Allah madaukin sarki ya ƙara taimakawa abu na biyu mu ba mu da jam'iyya duk sanda muka zo muna magana akan siyasa ba inda zaka ji mun ce ga jam'iyyar izala ku je ku shiga jam'iyya a jam'iyyun Najeriya suna nan da yawa in ba wanda ya kirkiro su ba ma mai rijista su ba kowa ya san adadin yawan su ba duk jam'iyyar da kaga dama ka je ka shiga mu ba mu da matsala ba ajanda mu bace ina fata an gane wannan matsalar mu ba matsala ce ta jam'iyya ba in ka ga dama je kai PDP ko kai ANPP ko kai CPC ko ABGA ko acn ko dikdd e ko prp ko grp ko srr ko duk jam'iyyar da kaga dama ka je kai mu bamu da matsala mu jam'iyyar mu jam'iyya ce guda daya wacce muka gani a qur'ani mai girma dan wayancan gaba daya babu wacce muka gani a cikin qur'ani jam'iyyar mu ita ce jam'iyyar da muka gani a qur'ani mai girma wacce jam'iyya ce muka gani a qur'ani mai girma alarama ita ce jam'iyyar nan da Allah ya ambace ta a suratul mujadala sannan ya ambace ta a cikin suratul ma'ida bari mu fara da suratul mujadala Allah madaukin sarki yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadalla wa rasula na mujadala walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum na. na'am na'am ulaika kataba bi qulubihim قلوبهم بهم الإيمان وأيدهم بروح من وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله أكبر Allah madaukin sarki ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taba samun wasu mutane ba waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar tashin alkiyama Allah ya ce yuwaduna man haddallaha wa rasula sannan ka same su suna nuna soyayya ga waɗanda ke jayayya da Allah da manzansa ba za ka taɓa samun mutumin da ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar tashin alkiyama sannan ya samu shirgegen kafiri maƙiyin Allah maƙiyin manzan Allah maƙiyin sunnar annabi maƙiyin annabi maƙiyin iyalan gidansa maƙiyin masu imani maƙiyin masu sallah maƙiyin maƙiyin maƙiyin maƙi. sannan ka samu mutumin da ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar tashin